masu saurari, assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu mai suna labaran kirkira wanda channel ɗin wan arewa tv suke kawo muku yau za mu fara da littafin nan mai suna yaya na mijina wanda wanda hajara mami nati ta rubuta episode 1 ya fara da sara ki riƙe mutuncinki na diya mace ba wai za mu tura ki makaranta don ki dinga abin da kika ga dama ba ne a'a kawai don muna so ki ƙara karatun ki kafin yayan ki ya dawo sannan ina son ki sa a ranki ke fa matar aure ce ke matar wani ce banda kula mutanen banza banda biyo profeso ki kare mutuncin ki na ɗiya mace kuma mai aure ina fatan kin fahimta na fahimta baba amma baba wani wani irin miji ne ban taba gani ba bai taba gani na ba murmushi yayi sare kenan kawai ina son ki sa a ranki mijinki yayanki komai dan lokaci ne kina zaune wata ran zaki zo zaki san kowaye mijinki ki kare mutuncinki insha Allahu baba Allah ya miki albarka amin baba ta gobe da wuri za ku wuce Kaduna saboda haka ki je ki kwanta ki bacci da wuri don ki sami tasha da wuri shikenan baba wani ɗaki stairs na ga ta nufa ta bi wani ɗaki wata mata na zaune da newspaper a hannunta mama sani da aiki yawa yata har kun gama magana da baban naki eh mana sara ina son ki bi maganar mahaifinki duk da na san gidan da zaki yanzu ba wai wani daɗin zama zaki ji da su ba amma ki daure jarabawa ce allah ya kaddara miki mama me yasa kika ce haka sara bari yau zan baki labarin family dinmu yau zaki ji komai yau zan sanar miki ko wace ce hajiya liba shekaru ashirin da suka wuce a zahirin danginmu ƙa'ida ce sai an wa mutum haɗin gida wannan abu tun daga kakanni ne haka muka taso muka gani ana yi da libabatu da ni zainab ubanmu ɗaya uwa kuwa da tashi kowa da tashi mahaifiyarmu haɗin gida aka mata da mahaifinmu sun yi shekara amma babu alamar haihuwa sun je asibiti aka saida musu ba za ta taɓa haihuwa ba Haka ya tada hankalinta sosai dole ta sa babanmu ya ƙaro aure wacce ba dangi ba amma kwata-kwata jinin harira amaryar babanmu bai haɗu da na umma ba kwata-kwata ta tsane ta kuma ba dalili kuma hakan yana ɓata baba rai amma umma ta nuna ba wani abu umma ita kaɗai ce a mahaifanta baban kuma yan gidan yayan babanmu ne haka suke rayuwa tashi ɗaya allah ya ba harira ciki ba ƙaramin murna muka yi ba ni ma haka aka yi ta kula da ciki har ya kai haihuwa ranar haihuwa ta haifi ɗiya mace ranar suna ta ci sunan libabatu baici umar ta sha ranar hakan ya sa zazzabi da alhaji ya ji da ya ji ba ta da lafiya ya kai ta asibiti nan take aka shaida masa tana da ciki ba su yi wani mamaki ba tun da haka allah ya so umma ranar haihuwa ta haifo ni ranar suna na ci sunan zainab abu sosai aka yi shagali haka baba ya yi ta kula da mu cikin jin daɗi da godewa Allah har muka girma aka samu makaranta amma Lubabatu ta halin mamanta ta yo. kullum cikin nuna bakin ciki da ƙyashi haka muka yi ta rayuwa har Allah ya yi muka kai munzalin aure nan aka tara family aka ce za a haɗa ni aure da mahaifinku wato Aminu Lubabatu kuma da Yakubunta duk 'ya'yan yayan mu ne amma me haka lubabatu ta dire ita aminu take so inda yan uwa suka ce ba wanda ya isa su canza shawara tun daga ranar ta yana ta shiga tsakaninmu sosai har aka yi aure cikin ikon allah har shekara biyar ba samu haihuwa ba kuma ko a jikin alhaji a lokacin lubabatu ta haifi ɗanta namiji wato ashirin ran suna mun sha guri wai gori wai dama dole in yi gado ni ko ko a jikina tun da mijina bai damu ba me na na damuwa haka rayuwa ta ci gaba har shekara bakwai ba haihuwa nan na da hankali na sai mun ce asibiti muna zuwa muka auna aka auna mu na aka sanar ina dauke da ciki wata biyu abun ya ban mamaki ko irin wannan abin da ake ji ni ban ji ba haka muka dawo cike da murna lokacin libabatu 'ya'yanta biyu don ita ma ta daina haihuwa bisa wasu dalilai lokacin da ashram ya yi wayo baban shi ya fitar da shi karatu don kuwa famili ɗinmu Allah ya yi musu arziki. Ranar da zan haihu aka kai ni asibiti na sha wuya daga baya na haifo ki. Ranar suna kika ci sunan mamana wato Aisha. Hakan ya sa muke kiran ki da Sara. Haka kika taso cikin kulawa har kika kai wayo. Muka sa ki makaranta ana har Allah ya yi gashi kin kammala. Tashi ɗaya kuma aka yanke hukuncin haɗa ki aure da ashirin. Bayan da na iya dole na haƙura yanzu ba zan iya gane ashirin ba. ya yake ina yake ya ɗabi'ar shi take duk ban sani ba amma ina mai baki haƙuri akan ki kula da mijinki ki bi umarnin iyaye ya sauke ajiyar zuciya tare da faɗin insha Allah haka ta nufi ɗakin ta jiki a sanyaye tana shiga ɗaki ta je toilet ta yi wanka sannan ta yi alwala ta yi nafila ta yi addu'a game da sabuwar rayuwar da za ta shiga hakan ta kwanta a gado tana tunanin wani irin miji ne aka aura mata zai so ta kuwa jininsu zai haɗu kuwa allah ne masani a kaduna kuwa a unguwan ta federal locust gari ne iska na tashi cikin yanayi na zafin iskar ma zafi take fitarwa wani haɗaɗɗen gida ne na gani na faɗa da gani gidan masu bugun abuja ne wato kuɗi Wani yake yi iya ƙarfin shi ji yake yi kamar ya tashi daga get ɗin ma na huta cikin sauri cikin sauri da rawar jiki halar da ya buɗe get ɗin yana fakin ya fito ji kake ta'as ya ɗauke wannan tsohon da mari tsohon da zai yi sa'an dadin ɗan shi cikin fushi ya fara magana wannan shine horonka in ka san ba za ka iya aikin kuɗi ba a gidan masu kuɗi sai ka kama gabanka amma tsabar rashin mutunci kana ji ina hon baka san ka buɗe min gate ba idiot yi haƙuri ɗan nan na dan zagaya ne wannan kai ya dama ka kuskura ka sake mun haka i will definitely dismiss you yana kaiwa nan ya wuce yoni dan nan kamun wani yare ni da ba iyawa ne ba ina dai maka fatan allah ya shirya shine kawai ko sallama babu ya shiga falon da sauri yan matan suka miƙe tare da faɗin welcome back bros and happy married life da sauri ɗayar ta yi ɗaki ɗayar kuma ta yi kicin yan iska da ku tsaya mana da kun ga rashin hankali iya eh, son ina ai ba su suka karzo man ba ko rataya ba a basu ba zauna mu yi magana oh god mom wannan wani irin family ne su haka suke yi wa mutum auren dole na ga dai in lokacin auren da yayi zan yi amma dole sai an man aure wannan wace irin rayuwa ce just imagine mom i don't even know the girl how she is is she educated or not control yourself son wallahi ni ma ban so ba amma ba yadda na iya dole in haƙura kuma yarinyar da aka baka shegiya ce kawai don ka ita da iyayenta suka aura ma ita kai dai kawai abin da zan faɗa ma ka bar komai a hannuna yar aiki ce kawai za su kawo mana please mom ko da yarinyar nan ta zo i don't even want to see her face in ta ji sai ta kama hanyar gidan ubanta well done son good idea ni nan zan sa ta a gaba dole ta bar gidan nan mom zan je fati ina ba na son damuwa please kar a tashe ni gobe sai dai in ni na tashi da kaina and yes in sun kawo wata gobe kawai a kai ta part ɗinta in suka tambaya game da ni kawai kice ba na ƙasar as you wish son da babata an her family kenan babban ɗanta ashirin sai mai bi mai rikayya tana da aure don her twin sis daughter mami and minal wadda za su gama secondary school sai ku biyo ni don jin yadda za ta kaya washe gari sara ce a ɗaki ta gama shirinta ta tattara all her important material falo ta nufa mama baba uncle yakubu wato dad din ashirin in ba ku manta ba goggo falmata mahaifiyar su yakubu salamu alaikum wa alaikum salam amarya babbar su gwaggwata amsa kakalla da kanki amsa sallamar wai dan Allah yaushe zaki tafi ne ba zan tafi ba sai da ke a'a ni sai na ci sai na ci tawa duniyar gaba ɗaya suka sa dariya gaida su ta yi onkul yakubu ya fara magana sara karki ji komai gidana zaki koma da zama a nan zaki zauna shi ma ashirin din yana nan fat ɗinku daban ne duk sanda ya ga dama sai ya koma da ke gidan shi ni ma ki ɗauke ni tamkar babanki murmushi ta yi tare da faɗin insha Allah Baba ne ya ci gaba, to Sara, yau za ki bar mu. Allah ya miki albarka sannan kar ki manta on Monday za ki fara zuwa lectures. Duk da ina tunanin shi ma ashirin din a nan yake lecturing. Ki kama kanki Sara, mama ce ta ma ta yi mata nasiha sosai. To Sara ga gift din da zan baki. Kin mota ne babanta ya mika mata cike da murna ta karba. Wow dad, na gode Allah ya ƙara buɗi. Amin. Amin daughter, Uncle Yakubu ne ya karba ni ma in mun je akwai na gift ɗin. murmushi ta tare da faɗin na gode dad haka aka yi ta mata nasiha driver zai biyo ki da motar ki su kuma su baban naki a tawa za ku je driver zai juyo da ita ina fatan kin gane eh dad haka suka miƙe suka fita waje nan fa hankalin nan fa hankalin ya tashi kuka take sosai kamar ranta zai fita da kira aka samu ta yi shiru a kaduna kuwa duk suna falo bayan sun gama breakfast mom yau dad za su zo da matar bros ko eh sai aka yi ya wallahi mom ina son ganin ta an ce ta haɗu fa fara ga gashi ga hankali ga ilimi i really want to see her mami ce ta karɓe ni kuwa bana buƙatar ganin ta da bros na baya so ni ma bana so saboda haka ta sha zamanta haba mami haba mamin she she is not our auntie is your auntie dai, ke da Allah rufe mutane baki ni ban san halin wa kika ɗauko ba. Kafu ‘ya'yana ke ce daban, yawa mom faɗa mata, but mom yi min shiru please, okay mom. Sallamar da aka yasa suka mai da hankalin suka kofa. Rika ya ce, da gudu mami ta gunta tana faɗin oyoyo anti ruki, ita dai Minal na zaune dan ranta ya ɓaci amma ta faɗa. Twin ɗin mama ya kuke ina Minal, ga ta can fushi take wai mom ta mata faɗa. Zama ta a kujera ta gaida mom. tare da faɗin akan me take fushi nan mami ta faɗa mata to sannu mai kanwar uwa shi wanda aka ba ma baya so sai ke karan kaɗa miya ai wallahi bari ku ji kar ku raga mata mutuncin ta za ku ci but sister but ke da aka aura miki ya Jafar ta haka suke miki ke kiki yayan ai ni da shi dama muna son juna yaya kuwa ba son ta yake ba miƙewa minal ta yi ta bar gurin mom kin san fa da gwaggwafar mata za a zo da kuma dad mu je a yi musu girki fushi nake da babanku ke je ki yi musu girki in za ki iya miƙewa ta yi tana faɗin zan iya mom sosai suka yi gudu a hanya saboda haka suka iso kaduna wajen karfe uku da rabi tun daga jigawa horn suka yi mai gadi ya buɗe get ɗin motoci uku suka danno kai duk suna waje sun zo tarba amma gaba ɗayan ransu a haɗe kamar wasu macizai iya minal ce ke murmushi da kafar dama ta fito kallon gidan ta yi ta saki murmushi tana juyawa suka yi eight eyes da libabati da ke zabgo mata rara murmushi ta kakalo ta bisu da kallo wow mom kin ga anti beautiful harara ruki ta zuba mata hakan ya sa ta yi shiru da sauri twins suka karasa suna daɗin su sanin da zuwa my twins ya kuke alau dad mun mun ɗauka can jiyan zaka dawo amma shiru sorry dear gungon ruki ta nufa suna wasa irin na kaka da jika mom sara ta nufa tana gaida ta amma kamar ba da ita take ba haka suka nufi falo tun yanzu jikin sara ya yi sanyi a falo suka zauna aka kawo musu lemo da ruwa mai sanyi ana ta hira ita dai sara bata ce komai ba hakan ya sa gwaggo ta fara tsokanar ta dad ne ya fara magana to sara ga yan wanki na san baki wani san su ba tunda ba zuwa hutu kike mana ba wannan ita ce surukarki wato mom din ashirin murmushi ta tare da faɗin ina wuni can ciki ta ce lafiya wannan kuma ƙanwar ashirin lukayya tana da aure likita jafar kin san sha'ai murmushi ta tare da faɗin e ina wuni anti ruki a ruki ta yi ta sa fon a kunne tana faɗin hello wannan kuma my twin darling yan autana minal almami minal almami here is your aunt gaida ta suka cikin fara'a ta amsa sannan sara fat ɗinki shine a can yanzu zan sa a kai akwai komai da kike bukata na da kike takura kanki okay dad sannan gift dina nima motar ce gashi sannan in kina bukatar wani abu ki mun magana na gode Allah ya kara buɗe. gogo ce ta amsa to amarya sara a zauna da in gida lafiya kin san ni yanzu yau zan koma da driver dad ɗinki libabatu wai ina ashirin din ne baya nan wannan ai iskanci ne ai ya san da zuwa mu ya fice waya shi ya dauko tare da kallon namba din shi amma a kashe hakan ya sa ya hakura sannan ya ce twins su raka sara din ɗinta haka suka nufi fati ɗin sai hira minal ke mata ita dai mami bata ce kala ba kawai suna tafiya ne an ta sara kin ga yayan mu shi ma very beautiful just like you amma fa yayan ba shi da kirki sai ya dinga mana tsawa kuma ya dinga yi wa yan aiki rashin mutunci wai talakawa ni kuma ba na so zaki ce ya gyara ko murmushi ta tare da faɗin e tunani take in dai kuwa haka halin shi ke tofa da sake anya ma kuwa za a je da shi kuwa sannan kuma kin san yadda yan mata ke son shi kuwa mm, kin ga yayin kawaye na su yi ta cewa in ba su nan baɗin shi kuma in faɗa miki an ce abu ba shi da kirki murmushi kawai ta yi minal kina da surutu ni ma za koya mu ta ce la kar ki koya saboda yaya baya son surutu murmushi ta yi daidai lokacin suka karaso fati din a kulle dafe goshi minal ta yi oh god yaya baya nan kenan gashi ban karɓo ki a gummon kuma allah na gaji tsaki mami ta ja tare da juyawa ta yi tafiyarta wani da suka je sa suka yi saurin juyawa da sauri mai gadi ya buɗe ƙofar hancin motar shi ya danno da ita yaya ga yayan ma jin an ce yaya ya sa ta yi saurin juya baya don bata san ba ta son ganin fuskar shi ma haɗa rai yayi a cikin motar kasancewar ya gansu a bakin kofar ko ba a faɗa mai ba ma ya san ita ce da sauri mana ta je kusa da motar zuke glass yayi yaya welcome kaga an cin mu can ce miki nan ina da buƙatar ganin ta ne sorry yaya but you are lucky kallon ta yayi alamar ta bar mishi gurin sorry bros ki zaka mu. tsaki yayi tare da mika mata kiss ɗin da sauri ta karba ta bar gurin yana mota har suka buɗe suka shiga tsaki ya ja tare da fitowa ya nufi wata kofar ya sa ki ya shiga babban gida ne daɗinta ya kashe kuɗi sosai haka mamam ɗinta don suna je da 'yar tasu kallon ko ina ta yi wata kofa ta gani a rufe minal ce ta yi magana wannan kofar fati ɗin yaya ne kina shiga za ta sada ki da falon shi murmushi ta yi tare da faɗin oke na gane to anti zan wuce in bar ki ki huta oke kawai ta ce kallon gidan ta ci gaba da yi stairs ne a gabanta ya miƙe juyawa ta yi ta wani korido daga wata kofa kicin ne sai su a kusa da shi murmushi ta tare da fitowa wani wurin ta nufa babban dining ya yi mata welcome da fridge a gun sai gefe wani ɗaki ne stairs ɗin ta nufa ɗakuna ne guda uku a right hand dinta ɗaki biyu left hand dinta sai wani a tsakiya wanda ta tabbatar nata ne turawa ta yi tare da bismillah ta shiga wow ta furta tare da faɗin love you my parents babban gado ne na gani na faɗa sai madubi da ya sha kayan kwalliya sai sif da side drawers sai kujera ta hutu da plasma tv ajiye jakarta ta yi tare da cire mayafin ta nufi toilet ta yi wanka sannan ta yi shirin maghrib ta sa kayanta ta zauna a sallaya tana lazimi shin yaya karanta da assalamu alaikum mu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu mai suna labaran kirkira wanda channel ɗin wani Arewa TV suke kawo muku. Har yanzu ne muna nan a cikin littafin nan mai suna Yaya na mijina wanda Hajara Maminati ta rubuta. Idan ba ku manta ba, matsaya ne inda aka kawo sare gidanta ta shiga tana dudduba ko ina ko ina kuma yayi mata kyau yadda take so sai dai da alama zamanta da yan uwan mijin nata kuma yan uwanta ba zai yi daɗi ba za mu ci gaba a episode 2 da sallama ya shiga faɗin iyayen nashi suna falo suna zaune mom ce ta amsa tare da faɗin ka dawo son eh mom dad sani da dawowa yauwa amma abubakar ka san baki hauta ba ko wato rillim din shi kenan yanzu ka san yau zamu kawo ma matarka amma tsabar rashin mutunci ka sa kafa ka fice ko ka yi haƙuri dad wallahi na ji wani uzurin ne wani uzuri ne da ya wuce ka tsaya ka ga wace ce matarka abubakar ka kiyaye duniya in ka bi a hankali me duniyar yau in kai ne wataran ba kai bane wataran sai dai ka ji ana duniya labari dan allah ka rike matar da matarka da amana insha Allahu dad ran shi kuwa cewa yake ta rike kanta da amana dai mom ce ta fara magana dan Allah Alhaji ka bi yaron nan a hankali kun mishi dole ya bi sai kuma ku sa shi a gaba kana mai faɗa ai ba haka ake ba eh lallai ya tabbata ke kika yi zuga shi to wallahi ki kiyaye ni liba ni dai gaskiya nake faɗa kuma yarinyar dole ta yi mun biyayya in ta ki ta gane kuranta tana kaiwa nan ta bar gurin oho in kin rike ta tsakanin da Allah kin yi wa kanki in kuwa baki rike ta da Allah ba za ki gani ai ke ma kina da ƴaƴa mata kai kuma ina baka shawara kar ka biya wa mahaifiyarka don wallahi kai za ta kai ta baro ni ba ruwa na sannan ka kula da matarka ka ma je ka duba ta kuwa a adab ma wai so nake sai yanzu to ka je sannan kuma ran monday za ta fara zuwa lectures a biyu makarantar kenan ka dinga kula da ita to dad na bari in wuce yau ake yin ta in dai har sai na duba ta ai kuwa sai dai ta mutu dole ma in ja mata kunne kar ta nuna ni mijinta kar ta nuna ni mijinta ne a cikin school kar ma ta nuna ta sani amma ta ya zan yi ba shiga fat ta zan yi ba yauwa idea zan ba minal ta kai mata washe gari da asuba ta tashi ta yi sallah ta yi azkar sannan ta kuma bacci ba ita ta farka ba sai goma kasancewar yau asabar wanka ta yi sannan ta fito ta sa atamfa ta yi light makeup sannan ta fito kicin ta haɗa break ya ta tunda ba ta ga mijin nata ba bayan ta gama ta ɗauki hijab ɗinta ta nufi fat ɗin su mom suna falo mom mami minal da sallama ta shiga minal ce ta amsa ina kwana mom da ban kwana ba za ki gani bakinta ta ja ta yi shiru Midal ce ta gaida ta ta amsa, "Mom, dad baya nan ko?" "Oho, ban sani ba." Ke bari fa ki jini fa ba na son ki ni bibi. Kina ji? Banza mai halin uwarta. Sannan kuma ke za ki dinga mom gyaran ɗaki daga yau kafin in sake nemo miki wani aiki. Kuma yau za ki fara tun da na san har yanzu ba a zama mace ba. In ma an zama na san kwai ɗaya za a ajiye mana tun da gado ne hakan ai. Ita dai ba ce mata komai ba. Mami ce ta amsa mom kina nufin su ba sa haihuwa eh mana daga baya ba sa karawa tab ai kuwa mu dai muna son ganin babies din bros ba ɗaya ba yoban da abin kimamina ai sai dai wata ta ajiye mana yara amma ba wannan ba minal ce ta amsa anti mu je ki ga ɗaki na murmushi ta yi tare da miƙewa don ta gaji da jin maganganunsu ɗakin minal suka wuce an ta sara sai fa kina haƙuri mom ɗina haka take amma wata rana zaki ga ta fara sanki. ki mami ma halinta ta ɗauko amma ita wannan ba matsala ba ce zan iya ganar da ita abin ya ba sara mamaki wai a ce ya tafi uwa hankali ko dai ba wani mamaki ba ne mm, minal kenan ina ne ɗakin mom ɗin eh mu je in nuna miki haka suka fito sai surutu minal ke mata har suka ƙaraso ɗakin mom ɗin anti ga ɗakin ni zan je balo. na san yaya ya kusa zuwa yanzu to a dawo lafiya kallon ɗakin ta yi ya haɗu komai a gyare amma wai ake cewa ta gyara ita ba ta ga wani abin gyara a nan ba da sallama ya shigo falo a ɗana ka tashi eh mom ina kwana lafiya kalau sau mom ina breakfast ɗina dining ta mai nuni yana ci seminars na mai surutu zama ta yi a ɗakin ta zuba ta duba nan ta duba can har ta gama abin da za ta yi fitowa ta yi tare da jawo ƙofar daidai lokacin mom ɗin ta hau saman banzan kalo ta watsa mata na gama mom ni zan wuce pad ina mm, sannu mai pad to ba can din zaki je ba ki je kicin ki fara shirin abincin rana abincin rana mom ina ganin lokaci ya yi kusa yanzu karfe sha ɗaya fa na dai faɗa miki kar ki sake ki bar pad din har sai kin yi abincin rana tana kaiwa nan ta wuce Ta taɓe baki ta yi wannan matar fa sai na nuna mata my true colors bata san ko ni wace ce ba laifin wani na shafar wani ne wata zuciyar ta ce ta yi saurin dakatar da ita a asara kamar uwa take a gunki wata rana sai labari haka ta sauko ƙasa daidai lokacin ashirin ya gama breakfast ya fice tafiya yake yana danna wayar shi cikin risina mai bada mai bada ruwa ya yi ƙasa yana kwasar gaisuwa inda ruwan ya fantsala a jikin takalmin ashirin da sauri ya kalli tsohon mutumin don allah kai haƙuri yaron nan tsautsayi ne tsaki ya ja tare da Mika mai takalmin ya wanke sannan ya ja kujerar da ke gurin ya zauna cire takalmin baban ya yi ya nufi famfo tun daga nesa ta hango baba yana wankin takalmi ya sa wani dirjewa yake kamar wani yake wani kamar wani mota karasawa ta ina kwana baba murmushi ya tare da faɗin lafiya baba lafiya kake wanke takalmi haka eh mai gida ne dan ma na yi sa'a cewa yai in wanke ba kora ta yi ba murmushi kawai ta yi tare da faɗin kawanta ya ka a bar shikin ji ba musu kuwa ta bar min yana gamawa ya wuce kamar yadda ya cire haka ya mayar mai ita kuwa tana gefe tana ganin ikon Allah ita dai kawai ta ga bayan mutum amma bata ga fuskar shi ba tana mamakin irin wannan hali na wasu masu kuɗin kamar sahar sarakai taɓa baki ta yi ta ci gaba da zagaye gidan garin ta je ta zauna tana kallon wanda ake yadda ake kanar da aiki a gidan sai wajen karfe sha biyu da rabi ta nufi ciki ta yi musu girkin sannan ta wuce na ta ɗin haka ta yi ta zama a cikin gida ko sau ɗaya ba ta taɓa haɗuwa da ashirin ba amma suna yin saɓani sosai yau monday da wuri ta tashi tana da lecture na karfe goma kafin 9:30 ta gama komai sannan ta marzaki din mota ta sai a biyu shi kuwa ashirin sai wajen karfe goma ya tafi don yana da lectures Fakin motar ya yi ta yi ta fito tana kallon school ɗin school din ta haɗu komai ya yi wa yana harkar gaban shi jakarta ta ɗauka da fon ta sannan ta fara tafiya department na mcb ta rike nema da sauri ta sha gabanta don sara sai da ta tsorata hi ke ma ni ce ni ma haka department na mcb an ce yau prof ash ne zai dauke mu first lecture kuma a hall na uku by the way suna na hanifa tunda ta fara zama sai yanzu ta sa full stop shiru sara ta yi tana kallon ta da gani tana da surutu abinda da baya gaban sara kenan hi baki ce komai ba oh sorry suna na aisha amma ana ce min sara wow nice name shall we go yes but amma hanifa ke wa ya faɗa miki wai wai wa ma ce wa ma kika ce professor ash shine zai mana lacto yau sannan kuma ba shi da mutunci duk a ina kika ji wannan mika mata hannu ta yi tare da faɗin magaisa don allah kina ja na na ɗauka ba za ki min wannan tambayar ba yayu na a nan suke makaranta sun san so sun san komai game da shi kuma ina faɗa miki ya haɗu da dan har faɗa ake akan shi taɓa baki sara tai ba sai ka shiga harkar mutum ba tukun zai raina ma hankali in mm, ke dai ki kiyaye daidai lokacin suka shigo hall din a cikin hall din yake kana gani ka san yan fakon iba ne ana zumuɗin school kafin kai ya ɗauki zafi sai wani jijji da kai kuwa ake yi. guri suka zauna suka samu suka zauna hanifa sai zuba take wasara ita dai sai dai ta ce mm, eh a'a wata kyakkyawar budurwa ta nufo inda suke zaune sallama ta yi musu tare da zama sannunku sunana sunana hakila za ku iya ce mun haki a garin da nake da zama kuma ba a hostel na zan zauna ba mm, ba a ba a tambaye ki ba Mika mata hannu suka suka gaisa sannan suka faɗa mata sunansu hall ɗin ne ya yi shiru kamar ba mutane a ciki kamar ba ɗazun suka cika hall ɗin da surutu ba jin hanifa ta ce wow ya sa sara ɗagowa ya ci fararen suit farin cover shoe sai gashin kanshi da ke kyalli taku yake yana waya gaba ɗaya har mazan ma sakin baki suka yi inda wasu 'yan matan ke gyara mayafi ana gyara hodar fuska jupiter na hall din ya hau sannan ya ce ya tsaya jikin speaker din cikin harshen hausa ya fara magana duk da na san wasu ku sun iya turanci amma bari in muku a cikin harshen hausa saboda wasu a cikin ku a illiterate ba su cancanci zama a nan ba kawai kafa ce ta kawo su in ka bibiya ba su wani iya english ba anyway ku sani a school din nan you don't know my, rules and regulations oh ku yi haƙuri ku baƙi ne sabon ɗauka saboda dole in sanar da ku in na shigo lecture ba surutu in kana so ka ji to in baka so za ka iya fita saboda muddin na kama ka kana wani abu da ba gaskiya zan kori mutum in na ce zan kori mutum ba zai kara shigo min hall ba sannan na biyu ba na son sururu a class na na tsani ina lecture ana min surutu na san kun sha ji ana faɗin a institution ba ruwan lecturers da ɗalibai to gaskiya ni ba ruwana don ba zan iya ɓata lokaci na ina muku lecture kuna mun surutu ba sannan kuma in na shigo lecture alkon su kasance a kashe tsaki ta ja tare da faɗin sai ka ce a secondary da sauri ya dago ya kalle ta inda kallo ya koma kanta ita ma bata san maganar ta fito ba hanifa da ke kusa da ita tuni ta tsure ita kuwa gabanta ne ya faɗi kasancewar kallon da yake mata jijjiga kai ya yi tare da ci gaba zai yi magana kenan wayar ta ta fara ringe cikin tsawa ya ce get out please ganin tana shirin fita ko haƙuri bai ta sa shi bai sa ya sauko tare da faɗin meet me in my office yana kaiwa nan ya wuce aitini hall aka fara kace na ce da sauri haki da hanifa suka nufo inda take haki ce ta fara magana sara ki bi a hankali mutumin nan ba shi da kirki ki je yana son ganin ki ki ba shi haƙuri komai ya ce Hanifa ce ta karba sai da na faɗa miki amma daga zuwan ki zaki fara haka ni dai ba ruwa na. taɓa baki Sara ta yi yanzu ma ba zuwa zan yi ba. A cewa ya yi meet me in my office kuma ya ce ba ma jin turanci saboda haka ba zan je ba. Ai tuni Hanifa ta kara hargitsewa abin ma dariya ba Sara. Cikin fushi yake tafiya wannan wace irin yar iska ce marar hankali take me take takama da shi yar gidan uban wace ce jin ana kiran shi yasa ya juya wasu mutane wasu 'yan mata ne da mamaki yake kallon bayan shi wato ba ma ta biyo shi ba lallai kuwa in dai bata biyo shi ba za ta gane ba ta da hankali kallon matan yayi sai wani fari da ido suke kamar baru sa dama zuwa muka yi ka duba mana wannan assignment din tsaki yayi bani da time yanzu please And yes, ku je wancan hall za ku ga wata yarinya ta sa purple atamfa da ratsin maki da yellow a jiki, sane da kofi a jikin atamfar. Ta sa purple mayafi kuma fara ce ku ce ina son garin ta yanzu a office ɗina. Yana kaiwa nan ya wuce. bar ubancan wannan wace yarinya ce har sa ya haddace kayan jikinta. Ki ga fa yadda ya lissafo kamar tana nan. Hafsat kenan. Kina min wannan tambayar? a yanzu zuwa za mu yi mu ga wacce ita tafi wacce ita tafi mu haɗuwa ne ko me? kuma mu za mu kira ta mm, ma kuma mm, ni ban taba ganin sa ya ce wai a kira masa wata ba luke mu je kawai haka suka nufi hall din tun daga nesa suka hango ta don wannan kwatancen dole a gane ta tashi daya sai hanifa sai janta mm, suke sun kasa cikin isa suka kara sagun da suke tsaye kwashewa da dariya suka yi tare da faɗin jambis wai fa ku mun fasa kai kuke level 1 ko lallai kuwa kuna da aiki haki ce ta yi magana aisha sa muka ga mu da 'yan wasu level ɗin duk sam sammakon saboda ba za a gane 'yan wani level ba ne gara kai za a yi iya tantancewa wasu kuwa sai dai a ɗauke a ɗaukar remedial suke zaro ido suka yi ke mu kike faɗa haka kin san ko mu suwaye ko ma suwaye kun sani kansu ne ba su kamu ba anyway me kawo ku nan shiru suka suna nazarin abin yi cikin fushi suka juya suka fice sai a ofis din ashirin suna zuwa ko kallon ko sallama babu hafsat ta fara magana sa mun je ta ce ba za ta zo ba kuma wata kawarta ta ci mana mutunci sa ina ganin ba su da hankali ne kallon su yayi duk yadda aka yi akwai abin da ya hada ku bai kamata kuna kula su yanzu kansu na rawa dole ku dinga musu uzuri yanzu suka fara makarantar kansu bai fara ɗaukar zafi ba haka ya dan musu nasiha ta inda yake shiga ba ta nan yake fita ba sallama suka yi mai shi kuma ya karɓi assignment ɗin nasu, sannan ya ce ya ƙara tura a kira masa ita da sallama ta shigo ko kallonta bai ba balle ya amsa sallamar tsayawa ta yi tana jiran abin da zai ce ya kai wajen minti ishirin yana dube-dube har ta gaji da tsayuwa ajiye takardar ya yi ya ɗago ya kalle ta tare da nuna mata site ɗin zama zama ta yi ta yi ƙasa da kai kallon ta yake yana nazari ganin kallon ya yi yawa ya sa ta ja tsaki ƙasa ƙasa ta ce malam ina da aure fa tsaki ya yi tare da faɗin nima ina da shi ai wato ke ce yar iska ko zaro ido ta yi ina magana kika yi min rashin kunya ban kula ki ba amma ki sake tafka wani kuskuren ko to ina son in faɗa miki kar ki bari mu sa kafar wando ɗaya da ke ba ni da kirki amma in ka bi doka ta za mu zauna lafiya yanzu za miki uzuri ne kawai don ke new ce but ki kiyaye gaba hop kin gane eh na gane miƙewa ta za ta fita ce ta koma ke wai a wani gari kike a nan amma a gidanku ba tarbiyya ko kuma kin taɓa yin ciwon hauka ko zaro ido ta yi ciwon hauka ita ɗin an sami eh na taɓa good no wanda ana ganin ki an ga hakan gobe ki zo min da result ke na kin warke dan ban yadda kin gama warkewa ba ranta in yayi miliyan ya ɓaci tsaki ta ja tare da ficewa ku shi ma tsakin ya ja tare da faɗin tsaki sani su hanifa ne suka tare ta suna tambayar ta ya suka yi ba komai ta ce musu ta ɗauki kinan motar ta ta nufi gida rai a ɓace ɗakin ta tai wulle da jakar wai ta taɓa yin ciwon haka hawaye ta fara bayan ta yi wanka ta shirya ta nufi fat ɗin mom suna falon gaida ta ta yi sannan ta nufi kicin minal ta bi ta don taya ta aiki banko kofar ya yi ko sallama babu ya zauna kusa da mom son lafiya tsaki ya ja wallahi mom wata yar iskar ɗaliba na haɗe da ita yau ba ta da tarbiyya tsaki mami ta ja ai kawai yaya ka koya mata hankali to ni mai zan mata ne kar damu bari in faɗa ma yadda za ka yi ai kai wanda abin bros na ga kai prof ne amma har ka rasa abin yi ai kawai test zaka zuba mai uban wuya sai ka bari kuwa na zo hall ka san yadda za ka yi ka kure ta a hall din ko kuma ranar da ka ga nata bata zo ba ka yi test wanda baya nan ka bashi carry over murmushi ya yi lallai inda ke lecturer ce za a yi muguwa dariya ta sa hmm, ai wallahi ya kawai dai allah ya rufe asiri amma ni ma fa ina sa ina sai a hankali mm. ni bari in wuce kenan bros ba ka ɗauke shawarar ba kenan no zan gwada amma ba yanzu ba sai kai ya ɗauki zafi mom ni zan wuce ok yau da ɗinka zai dawo fa allah ya dada shi lafiya minal ce ta fito da sauri mom anti ta yanke da wuka allah gun sai zubar da jini yake ta haɓa baki ta yi allah ya ƙare to mutum ne ba zai yi aiki a hankali ba allah mun ba haka bane bata sani bane to ni yanzu me kike sa in mata ki ce da sa abu ta daura gun mana ai tuni kwalla ta taru a idan ta haba mum ashirim ne ya karba mu je ki dauko first aid box a daki ki gyara mata da sauri ta bi bayan shi ya kaga yadda ta yanke sosai ni wallahi ba zan iya treating din gurin ba kallon ta yayi yadda take ta hawaye murmushi kawai yayi in kin je ki ce ta zo ina mata treatment din gurin da sauri ta koma